Masana sha'anin noma sun tabbatar da cewa rashin amfani da iri mai inganci na daga cikin manyan dalilan da ke hana wa manoma cimma gaci a 'yan shekarun nan a yankin Sahel, inda bayan shafe watanni sama da uku na ayyukan gonaki a ƙarshe sukan tashi a tutar babu saboda yadda akasarin su ke amfani da irin gargajiya a wani lokacin da canjin yanayi ke haddasa ɗumamar yanayi da ƙarancin ruwan sama dalili kenan ƙungiyar masu noman iri ta yanke shawarar isar da irin zamani zuwa yankunan karkara wato kusa da talaka alhaji isuhu mai zama shine shugaban wannan ƙungiya. mai yawanci manoma ko suna da kuɗin suna son su sa iri ba su san inda za su samu shi ba Eh, kuma da fito iri kama na eh, na irara waɗanda ingantacce waɗanda suka hito daga ma'aikacin na bincike eh, masu hankurin kwari kuma masu gauka iri yana da mahimmanci sosai har dai ga ƙasar mu kamar irin ta Nijar to cikin wannan yunkurin ne muka samu da haɗin gwiwa na wannan proje muke son shi ma iri zamanto manomi bakin gidan shi in ma an yi ruwa zai tashi ya biya shago ya ɗauke shi ya yi gonar shi Wannan aiki da ke gudana da haɗin gwiwar ƙwararru a fannin noma da sha'anin yanayi na hangen bunƙasa noma a jamhuriyar Nijar ta yadda za a magance ƙarancin cimakar da ake fama da ita a ƙasar da ke tsakiyar yankin Sahel. Kamar yadda sarauniyar noma mai gandun a yi noma Madam Nasir Aishatu ta bayyana mana. Wannan sabon tsari da association kinmu APPSN muka fara zai sa a samu bunƙasar noma a samu wadata kuma manoma su samu kudaden shiga gudunmawar da za mu yi kenan Ƙungiyar na gargaɗin manoma su ba da haɗin kai ga wannan shiri domin rigakafin matsalolin da ke janyo fari a ƙasar da galibi aka fi noman hatsi da wake da dawa waɗanda a gargajiyance yake buƙatar ɗumbin ruwan sama da lokaci mai tsawo na damana. Dangance da ɗumamar yanayi ya zamanto tilas ga manomi ya unhwani da iri na zamani ya unhwani da taki na zamani ya unhwani da fasahohi na zamani manoma wannan dama ce wadda ta samu gare su sa'a ce wadda allah ya basuwa wadda ya kamata a ce eh, manoma sun yi amfani da ita sun ba abin karhi tunda gaskiya amfanin su ne kimanin jihohi biyar da suka hada da tilaberi da yamai da doso da tawa da agadas ne za su mori wannan tsari na buɗe shagunan irin zamani da kayan noman zamani a albarkacin haɗin gwiwar manoman iri da proje ess de sahel sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar